يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله yau litinin ɗaya da rabi'ul awwal ko biyu hijira na da shekara dubu da ɗari hudu da talatin da ɗaya daidai da sha biyar ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma za mu karanta hadisi na biyar insha Allah na littafin al'arba'una nawawiyya an ummul mu'minina ummi abdullah aisha radiyallahu anha an karbo hadisin daga uwar masu imani ita ce uwar Abdullahi Aisha matar annabi Muhammad. Aisha tana cikin matan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shi yasa aka kira ta umul mu'minin uwar masu imani kuma tana da kunya uh, ummu Abdullah duk da shi ke ba ta taɓa haihuwa ba. amma Abdullahi ɗin ɗan yatta ne Asma'u bintu Abi Bakr da ita da Asma'u dukkan su ƴaƴan Sayyidina Abu Bakr amma uwayensu daban-daban ita Aisha bata taɓa haihuwa ba amma yatta Asma'u bintu Abi Bakr ɗanta na fari shine Abdullahi bin Zubair a hannun Aisha ya girma a gidan Annabi Muhammad don haka yasa ake mata alkunya da wannan yaron na yatta asma'u sai a ce mata ummu abdullah a ka'ida ta musulunci alkunya ba laifi ba ne ka ko da baka taɓa haihuwa ba baban wani alhali ma baka taɓa aure ba Aisha ba ta taɓa haihuwa ba amma ana kiranta ummu abdullah a ka'idar larabci babu laifi don an yi haka bayanin sa yana cikin mawsu'atu fatawa mu'asira mujallar na hudu shafi na 174 قالت Aisha ta ce رسول الله sallallahu alaihi wa sallam. manzon Allah ya ce man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa radd wanda ya kirkiro wani abu cikin al'amarin mu dinnan wanda babu shi a ciki ya ƙirƙiro wani abu a cikin al’amarinmu wanda babu shi, da can babu abin sai ya kirkiro shi, ba huwa raddun za a mayar masa, ku ji annabi Muhammad. A tarajar al-Bukhari wa Muslim, alimamu al-Bukhari ya ruwaito hadisin da kuma al’imamu Muslim. Wata riwaya ce li wata riwaya ta al’imamu Muslim. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ce, Man amila amalan wanda ya aikata wani aiki laisa alaihi amruna babu umarninmu akan aikin fa huwa raddun shi wannan aikin abin mayarwa ne gare shi bil haƙiƙa wannan hadisi hadisi na biyar wata ka'ida ce mai girma min qawaidid dinil islam daga cikin ƙa'idodin addinin musulunci ka'ida ne mai girman gaske cikin ƙa'idodin addinin musulunci domin waɗannan hadisai guda biyu a dalilin su aka tsara wata doka ta musamman domin kariya da shari'ar musulunci in ka duba fatul bari littafin ibn hajar mujallar na biyar shafi na ɗari uku da biyu ya yi magana akan wannan hadisin na aisha matar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ibn hajar ya ce wa hadal hadis man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun wannan hadisin na Aisha da Annabi sallallahu alaihi wa a cikin sa yake cewa wanda ya kirkiro wani abu cikin al'amarin mutum nan wanda babu shi a ciki da fa huwa raddun za a mayar masa ibn hajar yace ma'dudun min usulil islam ana daukan wannan hadisin daga cikin wato jigajigan musulunci rukunai da aka gina musulunci akai wa ka'ida min qawaidi kamar a kansa ne aka yi wa musulunci foundation za mu yi magana takaitacciya insha Allah kan ma'anar wannan hadisin na Aisha sannan wani mako mu yi magana a kan muskilori da ke cikin wannan hadisin babu shakka in muka ɗauki bayani akan hadisin kaɗai. na tabbata za mu ɗauki fiye da wata muna yi domin kamar yadda ibn hajar yake faɗa ibn hajar sananne ne cikin malaman hadisi yake cewa wannan hadisin wata ƙa'ida ce kamar a kanta Allah maɗaukaki ya shirya fandishon ɗin musulunci. Kaga kenan magana ta ba kaɗan ba ce. Me annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya ƙirƙiro man ahdasa. riwaya ta biyu ko ce man amila amalan abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake nufi kai tsaye shine wanda ya yi bidi'a. duk da shi cikin waɗannan hadisai guda biyu din babu lafazin bidi'a. man ahdasa fi amrina hadha ma laysa min wanda ya kirkiro wani abu cikin al'amarin mu dinnan wanda da ba babu shi a ciki fa huwa raddun za a mayar maka kaga annabi bai ce wanda ya bid'a ba a riwaya ta biyu ce man amila amalan laysa Alayhi amruna wanda ya aikata wani aiki babu umarnin mu akan wannan aikin fa huwa amma abinda manzon Allah yake nufi shine bid'a kuma waɗannan hadisai guda biyu da muka karanta الحديثان هذان الحديثان من اصول الاحاديث في ابواب البدع idan ana maganar bid'a in a karantarwar musulunci ne to waɗannan hadisai guda biyu su ne gimshiƙan bayani da duk wani malami zai yi akan bid'a dalilin haka yasa al-Imam an-Nawawi ya sa su a littafin da ya tashi sa su a littafin al-Arba'un sai ya sa su a farkon littafi ka ji an yi magana a kan matsala ta niyya aka zo aka yi masa magana a kan rukunin musulunci bayan an gama magana a kan rukunin musulunci sai aka ce ma to ga ka'ida kafin ma ka fara aiki kafin ka fara aiki da wata wato ka'ida ta musulunci ga wani sharadi da za a baka man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rajul ka fara sani kafin ma a shiga cikin littafin su ne ginshikin bayani akan bid'a babu wani malami wanda zai yi magana akan bid'a ba tare da ya dogara da waɗannan hadisan na Aisha ba Allah shi kara mata yarda da waɗannan hadisai ake ta'arifin bid'a da wannan hadisi da ɗaya riwayan ake wato ciro dokokin bid'a a ƙarƙashin hadisan aka samu ma'anar bid'a kuma a ƙarƙashin su aka ciro mu bid'a ka'idojinta don haka yasa da zarar an ce maka wannan abin bidi'a ne ka guje shi kawai saboda ka'idojin bid'a ba malamai ne a iya tunaninsu da irin fahimtarsu suka tsara shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya tsara ka'idar bid'a ta ya za mu gane sai ka ɗauko wasu hadisai guda biyu kuma waɗanda su ne cikon hadisai da ke magana a kan bidi'a hadisai guda hudu ne wannan riwaya ta farko man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa sannan man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa hadisi na uku shine hadisin al-irbab bin sariya wanda yana cikin arba'un nawawiyya yana tafe annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masahabbai wa'azi mai kada zukata mai kada hankali sannan annabi ke musu gargadi yana ce musu wa iyyakum wa muhdathatul umuri ina gargadin ku game da kirkirarrun al'amura to a wannan hadisi sai annabi ya fassara abin da yake nufi da man ahdasa sai yace fa inna kulla muhdathatin bid'a kaga shi da kansa ya fassara abin da yake nufi man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd menene al ihdath me ake nufi da wanda ya kirkiro hadisin al-irbab bin sariya wanda ke cikin sunan abi dawud hadisi na dubu hudu da dari shida da bakwai yana sunan tirmizi yana sunan ibn majah annabi sallallahu alaihi wa sallam yace fa inna kulla muhdathatin domin duk wani abin da aka kirkiro shi bid'atun to bid'a ne wa kulla bid'atin dalala kuma kowace bid'a bata ce kaga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan riwaya ya fassara abin da yake nufi da kirkira wanda ya kirkiro wani abu cikin al'amarin mu ana nufin me wanda yayi bid'a sannan hadisi na hudu shine hadisin Jabir bin Abdullah shi ma sahabin annabi Muhammad ne ta tana cikin sahihu Muslim hadisi na 867 waɗannan hadisai guda hudu su ne hadisai da suka yi magana akan matsala ta bid'a a karantarwar annabi Muhammad Jabir ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawaita yin huduba kuma in ya tashi huduban nan yakan yawaita kawo wannan kalma amma ba'du fa inna khayral hadisi kitabullah وخير الهدي هدي محمد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة بيتي فإن كل محدثة بدعة بيتي وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رواية جابر بن عبد الله الأنصاري إن كان في حديثا صحابنا غدا أخو عائشة riwaya ta guda biyu su ne hadisai da suka fi bayani akan ka'idoji da ta'arifi na bid'a man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun ga hadisin al-irbad bin sariya iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala sannan hadisin jabir bin abdullah al-ansari wanda yake cikin sahihu muslim hadisi na 867 yana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam in ya tashi jawabi yana gabatar da wannan magana amma ba'du bayan haka ya ku musulmai fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi duk sa'ilin da annabi muhammad zai yi magana da sahabbansa sai ya faɗi wannan maganar in ji jabir Allah shi ƙara masa yarda idan kana da hankali ka san magana tana da girma duk sa'ilin da annabi zai gabatar da jawabi idan ya tashi gaban sahabbai zai kawo wannan maganar yadda sahabbansa suka ba da labari al-imamu muslim ya rawaito hadisin da al-imamu nasa'i kuma abin da ke gwada muku muhimmancin hudu nan domin yawan maimaitawa da annabi ke yi shi kansa darasi ne ga sahabbai duk sa'ilin da ya tashi magana sai ya faɗi wannan magana in ya tashi jawabi ga mutane sai ya kawo wannan magana yana musu wa'azi ne su riƙi abin da ke cikin wannan magana kaga yana gwada maka haɗarin bid'a muhimmancin kutubatul hajja kasancewar maganganun da annabi ke yawaita yi darasi ne ga sahabbai kuma darasin da ake ba su shine akan hadarin bid'a akwai riwaya ta al-Imam Muslim hadisi na 868 da kuma Ibn Majah hadisi na 1893 hadisin Abdullah bin Abbas inda ya bada labarin wani sahabi da ake kiransa Bimadu bin Sa'alaba Bimadu bin Sa'alaba ya yi yaranta tare da annabi Muhammad abokinsa ne lokacin suna kanana. Bimadu bin Sa'alaba amma bayan sun girma shi Bimadu ya bar Makka ya tafi wata ƙasa can to ranar sai ya taho Makka idan Abdullahi bin Abbas anna Bimadan qadima Makka wa kana min azdi shanu'a yana daga yankin eh, azdi shanu'a sai gashi ya taho Makka wa kana yarqa min hadhihi ar-rih Allah ya bashi ilimi na yin tofi wanda in yayi tofin nan yakan warkar da mahaukata ko ya raba mutum da aljani idan akwai shi a jikinsa. In ji Abdullah bin Abbas. Wannan tun a zamanin jahiliya ya koyo wata addu'a abinda ake ce ma arruka. Larabawa suna da arruka suna da addu'o'i da sukan yi kamar yadda ka sani akwai tsafe tsafe dama tun kafin zuwan annabi Muhammad to shi abin da ya koyo kenan kuma ilimi ne wanda ba ka raba shi da bokanci saboda mu'amala suke yi da aljanu ya daɗe rabonsa da maka kuma gashi ya san annabi Muhammad tun suna yara abokin shi ne da ya shigo maka fasani a sufaha mimma min ahli makka kuluna inna muhammadan majnunun. da ya shigo maka sai ya ji Abdullahi bin Abbas ya ce wasu wawaye suna hirar annabi Muhammad suna cewa ai mahaukaci ne. A farkon musulunci ke na lokacin da annabi ya fara wa'azi. Babu irin bakar kalma da ba a jingina ta ga manzon Allah ba, a kira shi mahaukaci, a kira shi matsafi. Ya suna faɗin haka fa sai ya ce a'a Muhammadun da na sani shi ne yake da taɓin hankali aka ce shi dai sai ya ce lau an ne ra'aitu hadha rajula ina ma in ga wannan mutumin la'alla yashfihi ala yadai ni ai abin da na kware kenan babu mamaki Allah ya warkar da shi in nayi masa tobi wai shi ya faɗi wannan magana ne saboda tsananin soyayyarsa ga manzon Allah zai taimaka mar tun da dai ya dawo gari ya ji cewa ɗaya daga cikin abokansa ya samu tabin hankali shi ko gashi basirar da Allah ya ba shi kenan قال عبد الله بن عباس يجي فلك sai suka hadu فقال sai yace masa ya Muhammad inni arqi min hadhihi ar bayan rabuwa ta da kai na samu wani ilimi na musamman wanda da wannan ilimin ina raba mutum da aljanna wa inna allaha yasfi ala yadi man sha kuma Allah yakan warkar da wanda ya ga dama a nuna kada yace Allah yakan warkar da wanda Allah ya ga dama a dalilina fa hallaka ko kana da bukatar Muhammad kaga dabara bai ce masa kai mahaukaci ne yadda na ji jama'a suna faɗa fa qala rasulullah sai annabi muhammad ya ce innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سيدي دعك دعك دعك a id alayya kalimatika haula'i kai sake wannan magana daga farko inji daga sai yace innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du annabi zai sake magana yace a id alayya kalimatika haula da Allah ka sake maimaita su sau ɗaya in ji. hunna alaihi Rasulullah talata marratin sau uku annabi yana maimaita su gare shi. Wannan yana gwada maka cewa tun farkon musulunci annabi ke gargaɗin mutane haɗarin bid'a. Tun ba a ma dawo Madina ba, tun ana maka lokacin da ita shari'ar ma ba a saukar da ita da yawanta ba, shari'ar ba ta da yawa a zaman annabi a garin makka lokacin da manzon Allah yake makka shari'o'i da aka saukar dokokin Allah ga musulmi ba su da yawa muhimmin abin da ake so a samu wajen musulmi shine aqida tauhidi amma tun a wannan lokacin manzon Allah yake gargadin mutane game da hadarin bid'a wannan ita ce hudu barka hadisin yana sahihu muslim hadisi na 868 da ibnu majah hadisi na 1868 lokacin da manzon Allah ya faɗa kafin annabi ya ci gaba da maganarsa domin gabatarwa ya yi ce ya tallata da wato ya tallata damuwarsa ga manzon Allah yake cewa ya, ya Muhammad Allah ya bani wani ilimi yanda ina iya raba mutum da aljani ina iya raba mutum da hauka fa hallaka ko kana da bukata shine annabi ya gabatarwa zai bashi amsa to kafin ma annabi ya bashi amsa sai ya ce masa ya Muhammad laqad sami'tu qawlal kahana wallahi na zagaye duniya rabona da kai tun muna yara duk inda boka ya kai ga ƙwarewa na haɗu da shi na ji maganganun ya iri iri wa qawlat sahara na ji maganganun matsafa daban-daban wa qawlat shu'ara na ji maganganun mawaƙa, ba ma kalima misla kalimatika haula'i ban taɓa jin irin waɗannan kalmomin da suka fito daga bakinka ba wallahi ban taɓa ji ba wala na balagna usal bahar wallahi waɗannan kalmomi sun isa zurfin kogi ah, a riwaya ta al-Imam Muslim abin da ya faɗa na'usa shine malamai suke gwada kuskuren wannan lafazi asalin kalmar ya kamata ta zama ƙamusan bahari kamar yadda ya tafi a wasu ruwayoyi din in aka ce kamusan bahari ana nufin wasafan bahari na wato waɗannan kalmomi da ka faɗa ya kai Muhammad sun isa ƙarƙashin kogi wato sun yi zurfi a zuciya na har sun isa ƙarshenta. Fasali sai ya ce mata dama ka san ita hudu ba ɗin gabatar wanda annabi ya yi ita kanta tana bayyana matsayinsa. Domin annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya fara yi shine innal hamdalillah godiya ga Allah. نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله shine Muhammad dai. amma yake faɗin haka na shaida cewa Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne annabi da kansa yake faɗin haka don haka sakon ya riga ya isa zuciyar Bimaz bin Salaba sai yace masa hati ya daka ubayi uka alal islam ba ne hannayenka in maka mubaya'a akan musulunci me ko hannayenka annabi sallallahu alaihi wa sallam sai yace masa wa ala qaumika ba kai kade ba har mutanenka ta yadda garin da kake zaune su ma ka musu mubaya'a akan musulunci saboda yadda Allah ya siffanta annabi Muhammad laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma عنتم harisun alaykum annabi yana da tsananin fadayin rahamar Allah ga bayin Allah saboda haka in ka zo musulunta sai ya ce to ba kai kadai ba har da iyalanka ba. bai yadda ya baka musulunci kai kadai Me ko hannayenka maka a akan musulunci manzo Allah yake wa ala qaumi har da ƴan uwanka kada sai ce wa ala qaumi har da jama'ata nan take ya musulunta ya bar gari ya koma kasan su sai tafi can ya kama awa yana ta kiran mutane zuwa ga addinin musulunci ana nan har dai manzon Allah ya hijira ya koma Madina Abdullahi bin Abbas ya bada labari cikin wannan hadisi yake cewa fa ba'atha Rasulullahi sariyatan wata rana annabi ya tura mayaka fa marru bi qaumihi sun zo wucewa sai suka wuce ta ƙauyen da yake fa qala sahibu sariya sai shi shugaban wannan tawagar mayaka da annabi ya tura yaki yake tambayan sojojin fa hal aqaftu min haula'i shay'an bayan an wuce garin su sai ya dakata yake tambayar sauran sahabban annabi Muhammad shin wani cikin ku ya yi wa mutanen garin nan ta'adi kafin mu wuce saboda an za a tafi yaƙi lokacin da za a tafi yaƙi ana wucewa sai ka samu kafiri a hanya wanda shi ake ce ribar kafa ko to abin da ya faru kenan za su tafi yaƙi gashi sun wuce ƙauyen shine nan da nan ya dakata yace musu cikin ku akwai wanda ya samu wani abu cikin mutan garin nan sai wani yace na'am asabtu minhum mithara na samu buta a gefen garin na dauke ina ganin ganima ne tunda arna ne a'a rudu hatu ku kame da butan nan ya mai da butan garin fa inna haula'i qaumu bima wannan wannan ƙauyen mutanen bimadu bin sa'alaba ne wanda ya yi wa annabi Muhammad mubaya'a tun ana garin Makka. kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce shi da jama'ansa ya amince da haka wannan labarin yana cikin Usul gaba Usul gaba mujallar na biyu shafi na ɗari hudu da hamsin labarin yana da tsawo zaka gani a ciki kaga abin da ya amfani bai madu har Allah tabaraka wa ta'ala ya shi shari'a nan take shine siffa ta gaskiya mutum ne wanda ke da gaskiya in ka saurari labarin nan da kyau kana samun alama ta gaskiyarsa ta irin yadda tsarin tafiyarsa take lokacin da ya taho ya ji mutanen gari suna ta gulma suna maganganu akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ai mahaukaci ne da sauransu shi bai ɗauki wannan magana ya tafi ya yaɗa ba nan take ya tashi ya tunkari annabi ɗin kuma a wannan lokacin ma bai musulunta ba kaga yana gwada maka alama cewa mutum ne mai gaskiya Ba yadda Allah yake faɗa a cikin alƙur'ani istalqawnahu bi amsilatikum وتقولون بأفواهكم ما ليس به ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم magana ta zo ku ɗauke ta ku dinga yayata ta kuna ganin abu ne mai sauki alhali gulma abu ne mai girma a wajen Allah inji Allah tabaraka wa ta'ala don haka wannan siffa ta gaskiya a dalilin ta Allah tabaraka wa ta'ala ya shirye bai ma zubi ba wannan yana dacewa da maganar annabi Muhammad inda manzon Allah yake cewa duk mutumin da ke ƙoƙarin gaskiya Allah maɗaukakin sarki zai shirya da shi ba wai musulmi kadai ba ko da kafiri ne inna sidqa yahdi ila albirr wa inna albirra yahdi ila aljanna wa inna alkadhiba yahdi ila alfujur wa inna alfujura yahdi ila an in dai mutum ya riƙi gaskiya to wannan gaskiya za ta kai shi gidan za ta kai shi ga zama mutumin kwarai inna inna sidqa yahdi ila ila bar wanda duk ya riƙi gaskiya to wannan gaskiyar za ta kai shi ga riko wato ga samun shiriyar Allah babu mutumin da zai ɗauki wannan siffa ta gaskiya musulmi ko kafiri face ya samu kyakkyawan ƙarshe in dai kafiri zai yi gaskiya tsakaninsa da Allah to wallahi da wuya ya mutu da kafirci Allah zai juya zuciyarsa ya mai da ita zuciyar musulmi saboda waccan magana ta manzon Allah inna sidqa haɗi ilal birri wa inna ya yahdi ilal danna. kuma ko da musulmi ne ya riƙi ƙarya a rayuwarsa da ƙarya da yaudara da sifatin eh, zalima yabu biha sahibaha fil ajili wal ajili ila nar matukar mutum yayi riko da ƙarya da yaudara da cin amana da algush a mu'amalarsa baya yin gaskiya wannan mutumin da wuya ya gama lafiya saboda maganar annabi Muhammad duk mutumin da ya riko da ƙarya to sa ba baya kyau shi yasa Allah ya kira kira ga masu imani ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin falau sadaqullaha lakana khairan lakum sannan ka dubi yadda yayi magana da annabi Muhammad lokacin da ya zo ya same shi yace masa ya Muhammad inni arqi min hadhihi ar-rih wa inna Allah yashfi ala yaday man sha ni ina da ilimi na yin tofi in karanta wasu addu'o'i ga mara lafiya kuma Allah ya warkar da shi ko kana da bukata ka duba yadda lafazinsa ya fito yadda yake nuna ladabi ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam duk da shike a wannan lokacin bai musulunta ba sannan kuma ƙarshen magana yake fa inna Allah ala ya dai man sha'a yana yake cewa Allah yana warkar da wanda ya ga dama a dalilin addu'a yana fa kafiri ya faɗi wannan magana kaga kenan zurfin zuciyarsa akwai alamar shiriyar Allah da dama ta larabawa jikoki ne na annabi Ibrahim alaihi salam kuma kar ku manta annabi Ibrahim ke cewa wa idza maritu fa huwa yashfi idan na yi rashin lafiya Allah shi ke bani sauki shi yake warkar da ni don haka larabawa suna sane da al'amarin Allah madaukaki wannan karantarwa yana tare da su Allah shi samu gari. dan kana son ka samu bayani game da albarkan da ke cikin huduban nan da manzon Allah ke yi masa habbai duk sa'ilin da ya tashi jawabi sai ya kawo al-khutbatul haja a duba majmu'u fatawa mujallar na goma sha takwas shafi na ɗari biyu da tamanin da biyar maganganu da shekul islam ya yi masu tsawo akan albarkan muqaddima din nan da yake yi a koda yaushe inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi har zuwa karshen ta wannan muqaddima ilimin da ke cikin ta yana da yawan gaske shi yasa yana gama muqaddima sai bi ma bin sa'alaba yake dakata bai ma yi sa ba gabatarwa aka tun annabi bai yi bayanin abin da yake so ya gaya ma madu ba ya ce ka dakata na yi yawon duniya na ji maganganun mutanen banza iri-iri magana ka ba irin tasu ce ba na hannunka na zan musulmi wanda ke da hankali idan ya la'akari da mukaddima ta manzon Allah wallahi ya sani akwai ilimi mai yawa a cikin ta Sheikhul Islam ya yi maganganu masu yawa akan wannan mukaddima Majmu'u Fatawa mujallad na 18 shafin 285 zuwa gaba haka ma ibnu Qayyim al-Jawziyya ya yi maganganu akan ita wannan muƙaddima a sharha da ya yi ma sunan abi dawud mujallar na shida shafi na ɗari da shida da kuma igafatul lahafat a mujallar na farko shafi na saba'in da hudu mu dawo karatun mu. muna magana akan hadisin aisha annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd wanda duk ya kirkiro wani abu cikin al'amarin mu nan wanda babu shi a cikin sa tuntuni to wannan abin ana mayar masa abin sa da kuma ɗaya riwaya ta al-Imam Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd wanda ya aikata wani aiki babu umarnin mu akan wannan aikin to ana mayar masa abin sa ka duba al-i'tisab littafin al-Imam Shatibi babu malamin da yayi magana akan bid'a a filla irin al-Imam Shatibi Allah ya ji kansa al-Imam Shatibi a cikin al-I'tisam littafinsa mujallal na biyu shafi na 37 yace fa dallal hadisani kaga hadisai guda biyu din da man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun da kuma man amalan alayhi fa فدل الحديثان على أن كل محدث في الدين فهو بدعة da farko hadisin yana nuna mana cewa duk abin da aka kirkiro shi cikin addinin musulunci to bid'a ne sannan hadisin yana nuna mana wa kullu bid'a wa kullu bid'atin dalala kowace bid'a bata ce marduda inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin al-irbad bin sariya fa inna kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala duk wani abin da aka kirkiro shi a cikin musulunci bid'a ne sannan kowace bid'a bata ce wa ya faɗi wannan maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi da kansa sai al-imam yake wa ma'ana zalika abinda annabi yake nufi innal bid'a fil ibadati wal i'tiqadi i'tiqadati muharrama bid'a in ta shigo cikin ibada bid'a idan ta shigo cikin ayyuka na aqida to haramun shi ne abinda manzon Allah yake nufi tunda an ce za a mayar maka abinka idan ka shigar da wani abu cikin al'amarin musulunci wanda dama can babu shi za a mayar maka in ji manzon Allah kar ka manta fa annabi shi ya zo da sakon nan daga wajen Allah musuluncin nan baki ɗaya yadda ka ga ana yi haka nan manzon Allah ya karɓo sakon to wanda ya zo da sakon yake cewa wanda duk ya kirkiro wani abu cikin wannan sakon da na zo da shi za a mayar masa me ake nuna maka bid'a cikin al'amarin addini ma ya shafi ibada ko aqida haramun wanda shine abin da hadisin manzon Allah yake nunawa haka ne ibnu hajar Ibn rajab alhambali cikin jami'ar ulum wal hikam karkashin wannan hadisi na biyar da yake masa sharha yake wa hadha al-hadith aslun azimun wannan hadisin wato wani condition ne na musulunci mai girma min usulul islam kama anna hadisa al-a'mal bin niyyat wato hadisai guda biyu ne aka yi amfani da su wancan hadisi na farko innamal a'malu binniyat a wata riwaya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace al'amalu a'malu binniyat ayyuka sun ta'allaka ne da niyoyi da aka kulla musu wancan hadisin da yake magana akan niyya mizanul a'mali fi batiniha shine sikelin auna ayyuka da kai a zuciya idan ka yi wani aiki akwai sikeli guda biyu da ake auna aikin kafin a karba in ji ibn rajab ya ce na farko shine niyyarka kaga wancan hadisi na farko yana aiki yana nuna maka mizani na aikinka wanda ke auna zuciyarka Wahuwa batin wa huwa mizani lil amali fi zahiriha misali kai sallah ita wannan sallah da kai tana da ma'auni guda biyu bisa dogaro da hadisan annabi Muhammad mizani na farko sikeli na farko shine al'amalu bin niyyati kai sallar ka gama tayi kyau to zuciyarka za a ɗauki aikin nan a ɗora akan sikeli Wani niyya ta ƙulla lokacin da kai sallah yaya zuciyarka take idan zuciyarka akwai al-ikhlas sai a ce ku rubuta maka wannan aiki kaga a ɓoye al bin niyyati shine mizanin ayyuka sannan a bayyane sai a dubi aikin nata. a auna shi da hadisin Aisha man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa wanda ya aikata wani aikin da babu umarnin mu akan sa za a mayar masa sai aka samu sallan nan da ka yi ta akwai abubuwan da ka shigo da su wanda cikin su babu umarnin Annabi Muhammad to kaga ba a karɓar sallah sai a ce rike abinka saboda dama can Annabi ya riga ya faɗa man ahdatha fi amrina hadha Malai laysa minhu fa huwa Da haka hadisin aslun azimin min usulil islam wani fandishan ne wato mai ƙarfi wanda aka gina musulunci a kansa bai yiwuwa ka aikata wani aiki na zahiri aikin mai kyau ne ba tare da an auna wannan aikin da wannan hadisin na Aisha ba shin aikin nan kayan yi shi daidai karantarwar annabi Muhammad ko kuwa a'a idan aikin nan ya saba karantarwar manzon Allah to annabi yana gaya maka da kansa Allah zai mayar maka abinka ba zai karba ba Shi ne ibn rajab yace wa kullu man ahdatha fi din ma lam ya'zan bihi Allah wa rasuluhu falaysa min ad-din fi shay'in duk wanda ya kirkiro wani abu ya shiga cikin addini abinda Allah bai yi izini a yi shi ba annabi bai yi izini a yi shi ba wannan abin ba a cewa addini ne ko me kyansa Allah shi samu gani ka dubi hadisin da kyau a cikin su an samu kaidi guda uku waye sanya wannan kaidi shi kansa annabi Muhammad don haka ita bid'a tana da kaidi guda uku wasu ka'idoji guda uku da suka kulle ta <clears throat> ba a ce ma wani aiki bid'a <clears throat> illa bi tawfir hafi sai waɗannan abubuwa uku da suka zo a cikin hadisan nan sun cika idan ba su cika ba wannan abin ba bid'a bane wa ya shirya waɗannan ka'idojin babu wani malami annabi da kansa cikin wannan magana ya faɗa na farko al ƙirƙirowa, kirkirowa me ake nufi da kirkirowa al bil bil da jadid an zo da sabon abu wanda dama can babu haka ne ko shi yasa annabi ya amfani da kalmar man ahdasa wanda ya kirkiro ashe kenan aikin da mutum zai yi a ce masa bid'a wannan aikin dama can babu kirkiro shi aka yi bi ma'ana sabon abu ne kenan bid'a ba ta zama wato wani aiki a cikin musulunci face aikin da ya shigo wa addini daga baya ba aikin da dama can addini ya zo da shi ba Allah shi samu gani annabi da ya faɗa man ahdatha fi amrina sannan ya ce wa kullu muhdathatin bid'a duk abin da aka kirkiro bid'a A ashe kenan al-ihdath shine kaidi na farko da ake gane bid'a sabon abu ya shigo cikin addini sannan ake gane siffar bid'a sannan ka'idoji guda biyu kaidi biyu da annabi ya mutu. ka shigo da sabon abu ba a cewa ka yi bid'a sai ka danganta wannan abin da addini in baka danganta shi da addini ba ba za a ce ka yi bid'a ba me yasa aka faɗi haka saboda annabi ya ce fi amrina haza cikin al'amarin mu Ka ga annabi ya killace wanda ya ƙirƙiro wani abu ba ce kayi laifi ba a wani guri na amje ka ka aje a kanka amma cikin al'amarin mu dinnan kaga annabi ya gama magana ashe in ka kirkiro wani abu sai ka aje a gefe wannan naka ne amma lokacin da ka shigo da shi musulunci sai ake to kayi bid'a amma in bai shigo musulunci ba ba a cewa kayi bid'a me yasa annabi yake amrina ah, saboda al'amarin addinin ah, bi ma'ana shari'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kenan addini yana da faɗi ya zama to mutum ya kawo wani abu an dubi abin cikin ayoyin alkur'ani babu cikin hadisan manzon Allah babu a fahimtar malaman sunna kaf babu to kaga abin ya taho ya shigo al'amarin mu inji manzon Allah fi amrina cikin al'amarin mu duk fadin sa aka rasa hujja ma wannan abin fa huwa rabbi sai a bar maka abinka wannan abu ba wani malami yake faɗa ba annabi ne da kansa ya faɗa man ahdasa ka'idar farko shine al-huduth ma'ana al wa ma'ana al-ihdath huwa al-ityan bil amr al-jadid al-muhtara an kirkiro wani abu ya zama sabo aka shigo da shi wanda shi ake cema bid'a a lafazin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya amfani da shi sannan na Allah da hadal ihdath illa ila ya zamanto wannan abin da aka kirkiro aka jingina shi ga musulunci bai samu wata hujja na addini ba komai kankantarta wannan shi ake ce ma bid'a yasa annabi yake laisa minhu babu shi babu wannan abin da aka kirkiro ba shi da alaka da musulunci kwata-kwata amma in aka samu abin yana da wata hujja a cikin musulunci ba a ce mar bid'a Allah shi samu gadi waɗannan ƙa'idoji guda uku gaba ɗayansu sun taho a cikin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam don haka sahabban annabi Muhammad sun samu kyakkyawar fahimta game da abin da ake ce ma bidi'a bidi'a ita ce abin da aka ƙirƙiro aka shigo da shi cikin addini sannan na biyu eh, bayan an ƙirƙiro an shigo da shi addini na uku ba shi da wani majingini ba shi da wata madogara ba shi da wata hujja wadda za a ce wannan aikin da aka shigo da shi din yana da alaka da addinin musulunci a dalilin wannan hujja saboda haka yasa malamai suke cewa al-masalihul mursala baya cikin bid'a me ake cewa al-masalihul mursala shine abin da maslaha ta hukunta yinsa maslaha ita ta hukunta yinsa ba a ce mar bid'a saboda la'akari da kalmar annabi Muhammad laisa babu shi a cikin musulunci bi ma'ana ba shi da wani wata madogara a addini wannan abu shi ake cewa bid'a amma aka samu wani abu an kirkiro shi yana da madogara a addini wani shi ake cewa al-masalihul mursala maslaha ita ta hukunta a shigo da wannan abin kamar yadda sahabban annabi Muhammad suka hadu suka ce lokaci yayi da zamu rubuta alqur'ani fahimta su ta zo daidai aka rubuta alqur'ani wuri guda wanda ko lokacin annabi Muhammad yana da rai ba a yi hakan ba wannan baka ce ma abin da sahabbai suka yi bid'a ne saboda yana da majingini na shari'a ba wai haka nan kawai aka shirya shi aka yi ba wani insha Allah za mu yi bayani nan gaba sannan na biyu kamar misali da salatu tarawih sallar tahajjud yanda aka fara yin sa zamanin sayyidina Umar waɗannan abubuwa guda biyu malamai sun ce istanada ilaihima as-sahaba bi dalilin shar'iyyin khas akwai dalili na shari'a wanda sahabbai suka dogara da su kafin suka ce ya kamata a rubuta alkur'ani wuri guda akwai dalilai da sahabbai suka dogara da su kafin sai na umar ya shar'anta wa mutane yin sallah ta tarawihi don haka ba a ɗaukar sallar tarawihi cikin bid'a saboda la'akari da kalmomin da annabi Muhammad ya faɗa na siffanta bid'a kuma babu wani daga cikinmu wanda ke da kyakkyawar fahimtar lafuzan annabi Muhammad kamar yadda sahabban manzon Allah suke da shi Wanda ita ce fahimtar malaman sunna misali ibnu rajab a cikin jami'ul ulumi wal hikam yana sharhin wannan hadisi yayi magana mai tsawo yake cewa fa kullu man ahdatha shay'an wa nasabahu ila din wanda ya kirkiro wani aiki ya jingina wannan aiki ga addini wa lam yakul lahu aslun min ad-din wannan aikin ya zama ba shi da wani asali da addini yarji'u ilayhi wannan aiki zai koma gare shi fa huwa dalala wato ya zamanto mutum ya kirkiro wani aiki ya jingina wannan aikin da addini sannan aka dubi hujjojin wannan aiki aka samu babu wata hujja wadda addini ya dogara a kansu wanda za a jingina wannan aikin da ita yarja'u ilayhi hujja za ta iya koma wato za ta sa wannan aikin a ce ga hujjar ta a shari'ar musulunci ya zama babu wannan fa huwa dalalatu wannan aikin bata ne wa dinu minhu bari'un sannan addinin annabi Muhammad ya barranta daga wannan aikin yana jami'ar ulumi wal hikam bayanin da yayi mujallal na biyu shafi na 128 wa qala aidan sannan yake cewa wal muradu bil bid'a abinda ake nufi da bid'a ma uhdisa mimma la asla lahu fi shari'a shine abinda aka kirkiro wanda ba shi da asali a shari'a laisa la asla lahu fi shari'ati yadullu alayhi babu wani asali a shari'a wanda za a dauko ya zamanto hujja na wannan aikin wanda shi ake ce ma bid'a fa amma ma kana lahu aslun min ash-shar'i amma aikin da aka kirkiro ya zamanto yana da asali a shari'a biyu malamai sun ce istanada إليهما الصحابة dalilin شرعي خاص akwai dalili na shari'a wanda sahabbai suka dogara da su kafin suka ce ya kamata a rubuta alkur'ani wuri guda akwai dalilai da sahabbai suka dogara da su kafin sai da Umar ya shar'anta wa mutane yin sallar ta tarawihi don haka ba a ɗaukar sallar tarawihi cikin bid'a saboda la'akari da kalmomin da annabi Muhammad ya faɗa na siffanta bid'a kuma babu wani daga cikin mu wanda ke da kyakkyawar fahimtar lafuzan annabi Muhammad kamar yadda sahabban manzon Allah suke da shi wanda ita ce fahimtar malaman sunna misali ibnu rajab a cikin jami'ar ulumi wal hikam yana sharhin wannan hadisi yayi magana mai tsawo yake cewa fa kullu man ahdatha shay'an wa nasabahu ila din wanda ya kirkiro wani aiki ya jingina wannan aiki ga addini wa lam yakul lahu aslun min ad-din wannan aikin ya zama ba shi da wani asali da addini yarji'u ilayhi wannan aiki zai koma gare shi fa huwa dalala wato ya zama to mutum ya kirkiro wani aiki ya jingina wannan aikin da addini sannan aka dubi hujjojin wannan aiki aka samu babu wata hujja wanda addini ya dogara a kansu wanda za a jingina wannan aikin da ita yarjau ilaihi hujja za ta iya koma wato za ta sa wannan aikin a ce ga hujjar sa a shari'ar musulunci ya zama babu wannan fa huwa dalala to wannan aikin bata ne wa dinin min sannan addinin annabi Muhammad ya barranta daga wannan aikin yana jami'ar ulumi wa hikam bayanin da ya yayi mujallar na biyu shafi na da da takwas. 128 وقال ايضا cewa, يكي muradu والمراد بالبدعة abin da ake nufi da bid'a ma uhdisa mimma la asla lahu fi shari'a shine abin da aka kirkiro wanda ba shi da asali a shari'a laisa la asla lahu fi shari'ati yadullu alayhi babu wani asali a shari'a wanda za a dauko ya zama to hujja na wannan aikin wannan shi ake ce ma bid'a fa amma ma kana lahu aslun min shari amma aikin da aka kirkiro ya zama to yana da asali a shari'a an samu wata hujja na shari'a ya dulla alaihi wadda take nuna ingancin wannan aikin falaisa bi bid'atin shar'an wannan aikin ba a ce ma bid'a wa in kana bid'atan lugatan ko da shike a harshen larabci kana iya kiran wannan aikin bid'a tun da sabon abu ne amma a shari'ar musulunci ba bid'a bane domin ana amfani ne da kalmomin annabi Muhammad kafin a ce wannan aikin bid'a ne ko wancan aikin ba bid'a ba ne. Haka ne Ibn Hajar ya faɗa a cikin Fathul Bari shi ma mujalla na goma sha uku sha biyar ɗari biyu da hamsin da hudu yana cewa a tarihi shar'i lil bid'a wato tarihi fassara na shari'a da ake ma bid'a shine la'akari da waɗannan quyudu salata al-mutaqaddima kaidi guda uku da suka zo a cikin hadisin annabi Muhammad ya zamanto aikin kirkiro shi a kai na biyu ya zamanto aikin an jingina shi da addini an ce yin sa addini ne sannan na uku ya zamanto aikin ba shi da wata hujja daga cikin hujjojin da addini ya dogara da su waɗannan abubuwa uku sun taho cikin hadisan annabi Muhammad ka duba kawaidu ma'rifatil bid'a wani littafi da ke magana akan bid'a kawaidu ma'rifatil bid'a shafi na goma sha takwas Muhammad bin Salih al ya ce akwai abubuwa guda shida da malamai suke dubawa suke dubawa duk sa'ilin da mutum ya wani aiki na farko an takuna ibadatu muwafaqa li shari'a fi sababiha ana duba sababin aikin idan ka aikata wani aiki sai a dubi sababin aikin wannan aiki ya dace da shari'ar musulunci fa ayyu insani yata'abbadu Allah bi ibadatin mabniya ala sababin lam yasbut bi shar'i ya zamanto kana yin wata ibada wannan ibada kuwa ba a gina ta akan wani sababi da ya tabbata a shari'a ba to ya zo kenan daidai da abin da manzon Allah yake cewa laisa alaihi amruna laisa alaihi amruna kenan aikin bayi da sababi da hadisin annabi Muhammad don haka fa hiya ibadatun mardudatun alayhi wannan ibada za a maida wa mutum laisa alaiha amrullah wa rasuluhu sannan babu umarnin Allah akan aikin babu umarnin manzon Allah akan aikin duk wani aiki matukar aikin an ce addini ne ka sababinsa me ya sababin aikin idan ya zama to sababin aikin ba a gina shi akan kala Allah kala Rasulullah ba to tabbas wannan aikin bid'a ne waye yace bid'a ne annabi Muhammad da kansa من عمل عملا ليس عليه امرنا امرنا واجد دامر يبادا امرني اشكي مسلم شيء دقا سيما الله الله إذا باب حجة آية باب حجة حديث من الله الله فهو رد جاء النبي محمد بمعنى فهي عبادة مردودة على صاحبها نبي أن تكون العبادة موافقة لشريعة في جنسها idan kai wani aiki sai a dubi nau'in aiki irin aikin ya dace da shari'a sai ibn salih al-uthaymin ya bada misali yace misal ayyi bakir ihsan bi farasin kamar kai ne aka ce yau rana ce ta babban sallah ranar sallar layya sai ka je ka sayo doki sai ka yanka kai layya na kai layya ko ba haka ba layya ita ce a yanka dabba amma jinsin dabban da ka yanka ba jinsin dabban da shari'a ta ce a yanka ba ne kaga kenan ta sashen jinsi ana gane bid'a kana bi zalika mukhalifan li shari'a min jinsiha don haka kenan ya saba ma shari'ar musulunci li anna ukhya la takun illa min bahimatil an'am saboda a ka'idar musulunci ba a layya sai da dabbobin ni'ima in ji al ne yake cewa in ma raƙumai ko a samu albakar walbanan ko shanu ko awakai amma kai sai ka ɗauko doki ka yanka ba a cewa ka yi laifi da ka doki amma cewa kayi yi layya to jinsin dabban kai layyan da ita bai dace da jinsin dabbobin da shari'a ta zo da shi ba saboda haka wannan aikin na da bid'a na uku sannan a dubi yawan aikin ya ce an takuna ibadatu muwafaqa li shari'ati qadariha law anna ahadan min an-nas qala kowa ya sani cewa ana sallar a zahar azhar a hudu ne sai wani mutum ya ce shi Ina innahu yusalli dhuhra sittan zai sallar a zahar azhar raka'a shida kaga dai sallar ya yi ta daidai lokaci sannan kuma sallar ta a zahar. Sallar ibada ce ga Allah amma da ya tashi yin sallar sai ya yi adadin fiye da yadda manzon Allah ya zo da shi fa hal hadhihi al-ibadatu taqulu muwafaqa li shari'a shin sallah ta dace da shari'ar musulunci kalla me yasa لأنها غير موافقة لها في القدر سوى عدد الركوعي اللي كان وجهي صلى الله عليه وسلم da ya zo a حديثا annabi Muhammad ba. ya sake bada misali ya ce walau anna ahada minan nasi qala da a ce mutum bayan an gama sallar farilla bima'ana dubura dubura salatin maktuba an gama sallar farilla sai ya ce subhanallah alhamdulillah allahu akbar amma zikirin nan da yayi sai ya yi shi hamsan wa salatina marra sau talatin da biyar kowane ɗaya ya yi talatin da biyar yadda hadisi ya zo da shi ko talatin da uku ne ai ko to shi ya kara ma guda biyu saboda ya samu lada fa hal ya sahu bi zalika shin wannan zikiri da yayi zai samu lada fa jawab annana naqulu in qasadta ta'abbuda lillah ya yace to mu abin da muke cewa in kana nufin bautan Allah ne ibada ce kai don haka kai zikiri talatin da biyar idan na ka shine ka bauta ma Allah kai zikirin Allah fa anta mu'min to kai kuskure wa in kafarta ziyada in kuwa da gangan kai ka yi ne saboda ka samu lada da yawa saboda haka sai kai kari alama shari'a rasul ka yi kari akan abin da shi annabi ya ce a yi manzon Allah ce talatin da uku yanzu bari kai kari ولكن لك تعتقد ان المشروع صلاه وثلاثون نعم حسن ما شك عليه اكثر شيء 33 sai kai kari to lokacin da kai ƙarin nan sai a ce ka yi bid'a saboda ka shigo da abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bai shigo da shi ba shi ko annabi yadda ya bayani idan an yi sallah ga adadin zikiri da za a yi ma. Allah ya kasa kamar kashi hudu ko dai ka yi talatin da uku uku ko ashirin da biyar biyar ko ka yi su goma goma ko kashi uku kai sai zama kai kayi kari a kai ya kawo matsala ta hudu ita ce kaifiya yadda ka gabatar da aikin nan ma sai an duba yadda ka gabatar da aikin ya dace da shari'ar musulunci law anna al-insana fa'ala ibadata bi jinsiha wa qadariha wa sabriha aka samu kayi wata ibada jinsin ibada ya yi daidai adadin abin da kai ya zama daidai da sunna sababin ibada ya zama to ya dace da sunna lakin khalaqa shar'a fi kaifiyatiha sai dai lokacin da ya tashi yin ibadar siffar yadda ya gabatar da ibadar sai ya saba ma shari'a fala ya sifa bi zalika don haka ibada ba ta inganta ba misalin sa yace rajulun hadatha hadatha al-asghar mutum ne da can yana da alwala amma sai ya yi hutu kaga in aka zo za a yi sallah ai dole zai sake alwala amma da ya tashi yin alwala za a yi sallah zai yi alwala kaga alwalar da zai ta dace da sunnar annabi Muhammad a yi alwala kafin a yi sallar shari'a ta zo da yin haka don haka ita kanta alwala ibada ce ya yi ta kuma a lokacin da ya dace saboda wanda ya yi bawali kafin ya yi alwala kafin ya yi sallah sai ya sace alwala to amma da ya tashi alwala lakin ko ga sallar rijilai da awwalan da ya tashi alwala sai ya fara da wanke kafa ya fara wanke kafarsa ta dama ya wanke ta hagu tun ma masa habi sai ya shafa kansa a yi shafa kunne kai sannan sai ya shafa kai sun magasala da sai ya wanke hannuwansa sun magasala wata sannan sai ya wanke fuska bayan ya wanke fuska sannan ya zo ya sheki ruwa sannan ya kurkura baki sai ya wanke hannu sai ya tashi kaga ya dauko abin daga ƙarshe ya dawo farko ba hago nan. فهل يصح وضوءه الولادة إنجلتا؟ كلا الولادة إنجلتا وليس لأنه خالف الشرع الكيفية سبب يده الولم يا ساقا مشاريع المسلمين نبي شيني أنا دوب شيء إبادة أن تكون الإبادة موافقة للشريعة في زمانها مثل أن يصوم الإنسان رمضان من أول ربيع الأول هو da aka ce wata ya tsaya sai ya kama azumin wata Ramadan ya ce shi zai azumin sa tun daga wannan wata saboda in Ramadan ya zo ya samu ya huta don haka ya canza ma azumi wata ana azumin a watan Ramadan sai ce zai yi fi shawwal fi sha'ban au fi shawwal au an yi sallar zuhra zawal ko kuma ya ce zai yi sallar azhar tun karfe goma na safiya kafin rana ta gota aw ba'da an yasira bi kulli shay'in misla ko ko yace zai yi sallar asr a lokacin sallar azhar wa li hada naqulu idza taraka al-insanu salata amdan yace kamar yadda malamai suke cewa idan kai sallah lokacin ka bai yi ba sallar ka bata inganta ba ko ko kuwa kai ibada a wani lokaci sabanin wanda aka samu kamar yadda muka ba da misali da azumin Ramadan malamai sun ce ibadar bata inganta ba shi ibnu salih al-usaimi ne yake cewa don haka yasa muke cewa idza taraka al-insanu salata amdan idan mutum ya bar sallah har lokacin da ya fita da gangan hatta kare da wato ha da uzurin babu wani uzuri fa inna salatahu la tuqbal minhu ba za a karɓi wannan sallar ba ko da ya yi ta ya ce hatta lau sallah alfa ba, da zai yi azhar din nan sau dubu Allah ba zai karba ba me yasa saboda Allah ya shar'anta sallah ya kuma kayyade ma kowace sallah lokacin da inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta ita sallah tana da lokaci to Allah ya kayyade lokacin sallar azhar yana zaune da gangan lokaci ya wuce bai yi sallar azhar din nan ba rana ta fadi Muhammadu bin Salih al ya ce to babu hujjar cewa zai rama wannan sallah wanda ya bata da gangan ya ce wannan sallah an ba ko sun dubu ya Allah ba zai karba ba me yasa saboda ya canza ma azhar muhalli an ce yayi azhar idan rana ta gota sai ya ce yana da uzuri yana da damuwa ayyuka sun masa yawa ba zai azahar din ba ai akwai lokaci zai rama gobe ko jibi shikenan washe gari sai ya ce bari ya yi azahar a wani lokaci shi ya yi sallah a lokacin da shari'a ta ce a yi kaga bai yi ba don haka wannan sallar da ya yi ka aje ta a babi na bid'a saboda annabi ya ce man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fa huwa duk wanda ya kirkiro abin da babu asalin sa a musulunci to wanda aiki ana mayar masa da za a tambaye ka ina hujja wanda ya bar sallah da gangan ya rama wallahi aiki ya same ta sai dai ka dinga kame kame ai a littafin fikihu ai an ce kaza amma dai ba za ka ɗauko nassin hadisi ko nassi na ayar alqur'ani cewa wannan mutumin Allah ya ce ya rama ba da gangan ya bari lokacin sallah ya wuce sannan ya ɗauki lokacin nan ya canza masallar a zuwa ya yi kuma Allah ya karba wannan babu hujja a kai inji Muhammad bin Sa'ad al-Husaini magana da yake yi magana ce wadda da dama malamai sun tafi kanta duk da shike an samu sabanin fahimta akwai waɗanda suke gani ko da da gangan mutum ya bar sallah yana da damar ya rama wannan magana da muke bata shafi wanda ya bar sallah a halin mantuwa ba da wanda bacci ya ɗauke shi har ya makara waɗannan duka ne, malaman suna sun ce za ku rama mutum ne ya bar sallah da gangan lokacin da ya fita wannan shi da ake sabanin fahimta a kansa cewa shi zai iya rama sallah ko kuwa ya kawo hadisin nan na Aisha Ya yi amfani da shi ya ce wa dalilu zalika hadisu Aisha me yasa muka ce in ka bar sallah da gangan ba za ka rama ta ba saboda hadisin Aisha man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa Allah shi kare na shida inda ake gane bid'a shine makanul amal wurin aiki wurin da ake aiki idan ka canza ma aiki wuri to nan ma aikin nan ya zama bid'a sai ya bada misali da aikin hajji Yace ce falau anna insanin wa kafa fi yawmi arafa bi muzdalifa a ranar tsayuwar arfa jama'a sun tafi arfa sun tsaya shi sai ya tafi muzdalifa ya tsayuwar shi ya ce tun da dai tsayuwa ake a fili nan ma fili ne to shari'a ta ayyana gurin da ake tsayuwa shi ne shi kuma ya tafi muzdalifa lan ya saha wuqufu ka ga tsayuwar da yayi a nan muzdalifa tsayuwar banza ce me yasa ne muwafaka qudima muwafaqatu li ibadati lishari'a fi makaniha wannan ibadar da yayi ba a samu ta dace da ta ba mahallin tsayuwar arfa shi ne filin arfa shi kuma sai ya tafi tsayuwa a muzdalifa don haka ba zai samu lada ba yace wa kadhalika ala sabilil misal sai yace haka nan misali law anna insanan ita kafa fi manzilihi kamar misali a cikin wannan azumi ko ko haka nan kawai mutum yace zai yi itikafi amma itikafin nan ba zai yi a cikin gidansa a gidansa zai yi itikafi ana itikafi a gida ne itikafi yana da mahalli mahallinsa shine masallaci لأن مكان الاعتكاف هو المسجد to hatta matar aure inda za ta ce za ta yi itikafi a ɗakin ta itikafi ta bai inganta ba saboda hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun nuna cewa da maza da mata duk wanda zai yi itikafi to sai ne ya je masallaci fa hadhihi sittatu awsafin la tatahaqqaqu al-mutaba'a illa bijtima'iha fil ibada waɗannan siffofi guda shida su ake la'akari da su a ce aiki ya dace da sunna ko aiki ya saba ma sunna na farko sababin aiki na biyu jinsin aiki na uku yawan aiki na hudu siffar aiki na biyar lokacin aiki na shida shine wurin aiki idan ka canza ɗaya cikin shidan nan aikin ka ya zama bid'a ya saba ma sunnar annabi Muhammad yana da kyau mu gane wallahi da dama mutane suna ganin bid'a abu ne mai sauki wallahi bid'a al'amarin ta yana da girma saboda hadisai da dama da suka yi magana hadarin ta misalin su shine hadisai kamar guda biyu na daya yana cikin silsilatu sahiha mujallal na hudu shafi na hudu. annabi Muhammad ya ce inna Allah haka jaza taubata an sahibi kulli bid'a duk wani mai bid'a to Allah ya tsare tubarsa sai ranar da ya bar bid'a kenan neman gafara da kake ga Allah aikin banza ne sai ranar da ka bar bid'a wannan rana ne Allah tabaraka wa ta'ala zai karbi neman gafararsa da kake ya karbi tubanka subhanallah wannan hadisin ko wallahi ya inganta daga annabi Muhammad wanda duk yake bid'a Allah ya tsare masa hanyar tuba ya tsare mai tuba sai ranar da ya bar bid'an nan daga wannan lokaci yake samun gafarar Allah na biyu ne hadisin da annabi ke siffanta al-khawarij yana cewa yamruku da min ad-din kama yamruku sahamu min ar-ramiya thumma la yaudu da fihi hatta yauda sahamu ila fawqihi al-khawarij sune yan bid'an farko da aka yi a tarihin musulunci sun bayyana a zamanin sayyidina ali Allah shi kara maka yarda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin su yake cewa suna rabuwa da addini kamar yadda kifiya ke rabuwa da jikin baka saurin rabuwarsu da addini yana kamar yadda kifiya ke tafiya idan an sa jikin baka an ja an sannan annabi ya ce ba su dawo ma addinin nan a kayan udar sahabu ila sauƙi sai faɗin kifiya maimakon a harba shi ya tafi misali sai ya zama to kifiyar nan zai iya dawowa kamar yadda aka harba shi yadda kake harba kifiya a ce zai za ka yi zai kuma dawo maka ya dawo jikin bakanka ka ga abu ne mara yiwuwa kenan yana fassara wata hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ke cewa Allah ya tsare tuba wato duk mutumin da ya shiga bid'a to fitarsa yana da wuya sai rahmar Allah Allah shi mana kariya wannan hadisin malamai sun yi amfani da Ah, sun dogara da su waɗannan hadisai guda biyu da hadisin da ke bayani cewa Allah ya tare tuba ga ɗan a sai ranar da ya barta da hadisin da annabi ke cewa wato yan bid'a suna saurin rabuwa da addini kamar yadda kibiya ke tafiya eh, yake rabuwa da baka malamai suna cewa waɗannan hadisai suna nuna tsananin tsawatar wanda annabi ya yi wa musulmai game da hadarin da ke tattare da bid'a to amma shin wannan yana nuna cewa ɗan bid'a ba zai tuba ba ba haka ba ne ire-iren waɗannan hadisai malaman sunna a aqida ta ahlus sunna ba a kawai da su Yadda aka je su haka nan ake bada su domin hadisai ne da suke magana a akan almashi'a hukunci na Allah babu wanda zai ce maka ga hukuncin da Allah ya tsara ma wani dan adam Allah dai ya bar wa kansa sani wato kaddara القضاء ji سري لنا الله Babu wani ɗan adam da ya sani. kamar ne yadda manzon Allah ya faɗa cikin hadisin da ya gabata duk wani ɗan adam Allah ya riga ya rubuta makomarsa wani an rubuta ɗan wuta ne Allah ka ba mu bane wani an riga an rubuta ɗan aljanna babu kuma wanda ya sani sai shi Allah ne to irin wannan ilimin sirri ne na Allah kar ka shiga in ka shiga karshen ka ba za ka fita lafiya ba yadda annabi sallallahu alaihi wasallam har ma yake karanta ayoyin suratul layl wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fa sanuyassiruhu lil usra ko yadda Allah ke cewa falamma zagu azaga Allahu qulubahum suratul safi abinda ma'anar hadisin yake nunawa shine su yan bid'a kashi biyu ne yadda malaman sunna suke magana akan waɗannan hadisai da suke nuna tsawatarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana nuna cewa ‘yan bidi'a kashi biyu ne, akwai wanda ke yin bidi’a da gangan, ya riga ya san abin da yake aikatawa bidi’a ne, yana kuma cikin bidi’an nan ya bari. To wannan yake dacewa da hadisin da ya gabata wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana tsare shiryuwa ga wannan mutumin kamar yadda ayar alqur'ani ta nuna walladina tadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum wanda ke kokarin bin shiriya Allah zai ba shi shiriya wanda kuwa yake kokarin bin mata akasin fasarar wannan aya shine Allah zai sauke masa hanyar mata abin nufi wanda yake bid'a halin rashin sani idan ya gane kuskuren sa yana tuba amma wanda yake bid'a da gangan ya san bid'a yake ya ki bari to malamai suka ce wannan hadisin a kansa yake magana zai yi wuya wannan mutumin ya tuba don haka ka duba majmu'u fatawa mujallal na goma sha ɗaya shafi na ɗari shida da tamanin da hudu irin bayanin da shekul islam ibn taymiya yake shekul islam yace qala fa'ifatun min as-salaf minhum as-sauri malaman tabi'ai da yawa magabata sun yi maganganu akan wannan hadisin akan hadarin bid'a daga cikin su akwai sufyan as-sauri yana cikin tabi'ai sai yace al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah shi nan da za ka yi zina ko ka sha giya ko ka yi kisan kai da sauransu wannan abubuwan duk da sauki baka burge shi ba kamar a ce ka yi bidi'a in ji wannan malamin ya ce shedan ya fi son ya ga an yi bidi'a a kan an saba ma Allah me yasa li'annal masiya yutabu minha saboda idan mutum yana sabon Allah gaba ya yakan tsuba akan samu mazinaci ya bari mashayin giya ya bari wanda yake kashe waje a samu ya yi nadama ya yi kafara ya nemi gafarar Allah kuma Allah ya zai masa wal bid'atu la yutabu minha amma bid'a ba a in dai aka yi bid'a da gangan to ba za a tuba saboda wacce magana da annabi ya Allah yana tsada tuba ga mai bid'a saboda babu makiyin annabi Muhammad irin dan bid'a annabi ya kawo addinin sa cike shi ne bid'a sai yana kokarin ya gurbata addinin in ma ya nuna annabi ya gaza bari ya yi tsari ko ya nuna cewa annabi ya kawo da yawa bari ya yi rage saboda haka babu makiyi ga manzon Allah irin mai sannan babu masoyi ga shaitan irin dan saboda wannan ita ce hanya mafi sauki na kashe addini ka duba majmu'u fatawa maganar tabi'ai shi ne ya kawo misali da al-Imam Sauri domin wancan hadisi din ne shekul islam ya ce wa hada ma'ana ma ruwiya an qa'ifatin wannan ita ce ma'anar hadisin da aka ruwaito annahum qalu suna cewa annabi ya ce inna allaha ahtajaza tauba ala kulli sahibi bid'a Allah ya tsare tuba ga duk wani mai yin bid'a bima'ana ma'anar magana ita ce annahu la yatubu la yatubu minha mai yin a da gangan bai tuba ya bata li'annahu yahsibu annahu ala huda saboda shi a koda yau gari yake yana kan shari'a walau saba shekul islam yace amma da zai tuba din da saba alaihi da Allah zai yaje maka. kama ya tuba al kafir kamar da Allah ke maka ma kafiri tunda kafiri kansa yakan tuba ai ko kafiri wanda bai taba ma shiga musulunci ba yakan tuba akan samu ya tuba ya zama musulmi sai ce to haka na dan bidiya wa man kana hu la yaqbal tawbata muftadin mutlaqan faqad galata galatan munkara wanda ya ce wancan hadisi yana nuna cewa dan bidiya bai tuba har ya mutu a'a wannan kuskure ne ba abin da manzo Allah yake nufi ba kenan wanda ke bidiya da gangan yana da wuyan tuba abin da manzo Allah yake nufi kenan domin hatta kafiri akan samu ya tuba وإلا فمعلوم أن كثيرا ممن كان على بدعته تبين له ضلالها وتاب الله عليه منها دغبايا akan samu dan bid'a ya gane cewa bid'o'i yake aikatawa ah, kuma har Allah ya ce maka wa ha'ulai la yusihum Allah babu wanda ya san adadin su sai Allah inji Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah wa qasama wa qismun lam yashrib qalbuhu amma akwai kashi na biyu waɗanda bid'a ba ta shiga zuciyarsu ba ba da gangan suke yi ba irin waɗannan yumkinuhum ruju'u ila al-haqq wa tauba min al-batil da zarar an yi wa'azi Allah yakan taimake shi sai kaga ya bar a nan take saboda dama ba da gangan yake yi ba amma wanda ya riki bid'a a matsayin addini ya tasarrafu bima amlaku alaihi hawahu wannan mutumin yana da wuya ya tuba duba majmu'u fatawa mujallal na goma sha takwas shafi na ɗari da tamanin da bakwai sai ya ce in ka duba nassosin alkur'ani da hadisan annabi muhammad za ka samu ayoyi da dama da hadisai da yawa annabi yana nuna cewa babu zunubin da mutum zai yi ya nemi gafarar allah allah bai gafarta masa ba misali a suratul ma'ida faman taba min ba'di zulmihi wa asmaha fa inna ya yatubu alayhi inna allaha ghafurur rahim wanda ya tuba bayan ya yi zalunci ya gyara aikinsa Allah madaukaki zai karbi tubansa zai zai yaɗe masa sannan kuma a suratu taha Allah yace wa inni la ghafarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada ni ne yawan gafara ne in ji Allah ga wanda ya tuba yayi imani yi aikin kwarai sannan ya bi shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, zai yaje mara da kuma ayoyin da Allah ke cewa wallazina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adhabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا فإذا كانت التوبة مقبولة لمن أشرك وارتكب كبائر الذنوب العملية فإنها تقبل ممن ابتدع حتى ولو خرج ببدعته عن يعني الإسلام إذا ما الله إلى كربان توبا كافري matsafi zai zo daga baya ya musulunta Allah ya gafarta masa to yaya Allah ba zai gafarta mu mutum da dama can musulmi ne ba sannan ya dinga ayyuka na barna ɗin ko da ta ta kai ga yadda ya fita musulunci in daga baya ya nemi gafarar Allah Allah zai gafarta masa qul ya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim ah, asrafu ala anfusihim Allah bai ayyana irin zunubin da mutum yayi ba duk wata barna da kai Allah yace kuma bai kira masu imani ba Allah ya kira bayansa gaba daya musulmai da kafin kafirai kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim ya ku bayina waɗanda suka yi rayukan su barna la taqnatu min rahmatillah kar ku tsaye tsammanin rahmar Allah illa Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta zunubai baki daya da aka komai girman zunubin ka in kai nadama aka samu ka cika sharuɗar tuba Allah zai gafarta maka ka duba kafirai da suka yaki annabi Muhammad sun yi yaƙi da manzon Allah sun kashe mai sahabbai sun kashe mai babba sun kashe mai ɗan uwa Allah ya ce fa idan salakal ashhurul hurum fatul mushrikin haythu wajadtumuhum wa khuduhum wa ahsuruhum wa qudu kullu kull amma sai ce fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum inna Allah ghafurur rahim an ce kafiran na in ko haɗu da su to da inda ku haɗu da su ku musu da yaƙi amma Allah ya ce to daga baya idan sun tuba sun ba da zakka ku fita hanyar su Allah zai gafarta musu zunuban su in eh, kana maganar hatta kiristoci da yahudawa waɗanda sun yi nasu kafircin laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu salata wama min ilahin illa ilahun wahid wa in lam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum azabun alim a gaba mai Allah ya ce la yatubuna ila Allah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim kaga kiristoci kenan ba sun Allah ɗayan uku ne Allah ya ce wa in lam yantahu su bar faɗin wannan magana ba la yamassanna alladhina kafaru minhum azabun ne. lalle akwai wata azaba mai radadi wanda za ta shafi waɗanda suka kafirce cikin su bayan Allah ya faɗi haka can gaba sai ya ce afala yatubuna ila Allah ba za su tuba ga Allah ba wa yastaghfiruna ko su nemi gafarar Allah wallahu ghafurur rahim Allah ne yawan gafara ne Allah ne jin Ya ashe hatta kirista in ya tuba Allah zai gafarta masa to bare kuma wanda ke musulmi ne yayi bid'a فإذا كانت التوبة مفتوحة للكافر والمشرك ومقبولة منهما فكيف بالمسلم المبتدع wanda ya zan kafiri ne mushriki Allah ya ce zai karbi tubarsa bari dan bidiya in ya tuba Allah zai gafarta masa annabi Muhammad cikin hadisin da yake sahihu muslim yace man taba qabla tulu'i shamsi min taba Allah alaihi duk wanda ya tuba kafin rana ta bullo ta yamma Allah zai gafarta masa zai karɓi tuban shi. Yana sahihu Muslim kitab zikiri wa du'a da yadda Allah yake cewa inna Allah ya qabalu tawbatal abdi ma lam yugargir Allah yana karban tuban bawa matukar eh, numfashinsa bai iso makoshi ba bai kai ga shakuwa ba shakuwar mutuwa in mutum ya kai ga wannan hali to Allah bai karban tubansa hadisi yana cikin sunan Tirmidhi kitabud da'wa da kuma hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih hadith al-qudusi inda Allah ke cewa ya ibadi innakum tuqtuna bil-layli wan-nahari wa ana aghfiru dhunuba jami'a kuna laifi ba dare ba rana ni kuwa ina na ina da gafarta zunubai baki ɗaya in ji Allah ku yi ta ne ne kuma in san ku gafara abin da ake bukata a samu nadama a zuciyarka sannan kuma ka nemi gafarar Allah ta wa ta'ala ɗin don haka tabbas malaman suna abin da suke cewa hadisin nan baya nuna cewa dan bid'a bai tuba hadisi yana nuna tsawatarwa ne game da hadarin bid'a sannan mutumin da ya kai ga yin bid'a da gangan da tubarsa tana da wuya amma hakika an samu waɗanda suka tuba yan bid'a ne babu yan bid'a kamar alkhawarij waɗanda annabi da kansa ya ba da labarin su kafin zamanin su ya zo manzon Allah yake ce masa habbai za su fito kun yi wallahi sun fito zamanin sayyidina Ali a ce an samu mutumin da zai dubi sayyidina Ali ya ce masa kafiri sayyidina Ali la haula wala quwwata illa billah sahabin manzon Allah surikin manzon Allah dan uwan manzon Allah wanda ya fara musulunta a gidan manzon Allah a ce an doge shi an ce masa kafiri ka sani mata shedan sai da ali ya dinga fama da su aka shirya muƙabala ya tura musu abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas lokacin da ya tafi muƙabala da alkawari cikin nan wallahi to sahabi manzo Allah cikin sahabbai ma babu mai ilimin abdullahi bin abbas wannan abu ne sananne sanin alqur'ani saboda sau biyu annabi ke masa addu'a Allah ya bashi fahimtar alqur'ani da aka yi mukabala ana tashi mutum dubu hudu suka tuba suka bar aqida ta alkharijiya mutum dubu hudu take suka tuba ranar da Abdullahi bin Abbas ya yi mukabala da su don haka wannan yake gwada maka ashe inda duk bid'ar mutum ta kai ga muni idan dai akwai alama shari'a a zuciyarsa Allah zai shirya da shi wallazi na da zadahum ah, hudan wa atahum taqwahum wallazi ne mai shari'a Allah zai bashi shari'a Allah mu da kuke ya kara mana shari'a ah, wannan bayani kashi na farko kenan insha Allah mako ne zuwa za mu yi bayani kashi na biyu kafin mu shiga hadisi na gaba akwai tambayoyi cewa akwai bid'a mukaffara da bid'a mufassaka wato bid'a da ke sa mutum ya kafirce da bid'a da mutum yake yake da take sa mutum ya zama fasiki muna son ayi bayani shi yasa nace maka ita wannan ah, ah, wato shi wannan bayani da muka yi kashi biyu ne bayani na farko kenan yau sannan bayani na biyu na da insha Allah mako mai zuwa in ka da yi hakuri za ka ji amsar wannan tambaya yaya za mu gane yadda wasu suke kirkiro abubuwa amma suna yin tawa tawili da wasu ayoyin alkur'ani ko hadisi a daga saurarawa mu zama karatun idan ba mu faɗa ba sai a maimaita wannan tambaya Allah shi kara wa malam tare da mu fahimtar fahimta tambaya ta ita ce ko wannan ko kuma haja مقدمر الى النبي صلى الله عليه وسلم يكره الكاوى الثعلبة نو رسول ايش ثعلبة الضماد ضماد بن ثعلبة الضماد باد ميم أليف دال الضماد بن ثعلبة شنو رسول ايش وإذا كنت تشكو أخي ودى تفي ولن درجة akwai ukubatul haja da ke wannan daraja ukubatul haja ta zo da riwayoyi da dama kuma a samu littafin da Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya rubuta karami da ake sa hukumatul uh, haja za a ga riwayoyin da da amma dai in an ce hukumatul haja ba wai ana nuna cewa akwai wani nau'i daban da wani ba ana nuna riwayoyin da suka zo din za ka samu wani akwai kari wani kuma akwai rage to shine sai aka hada su wuri guda ake yin su sifa daya don haka ita hukumatul haja guda ɗaya ce ko kuma ban fahimci tambayar ba ina jin suke da tambayoyin mai sana ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متينا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك kawai malamai sun ce ya kamata mutum ya yi ta yana bayyana muryarsa baya daga murya baya boye haka sallolin annabi sallallahu alaihi wasallam na dare suke ka duba al-mawsu'a ta fiqhiyya al-muyassara a juz'u da shafi na shida. sai ne wannan tambaya ke cewa malam tambaya ta yi ce game da sallar tarawih bayan na yi sallar tarawih da iyali na sai na ji ana sallar tahajjud So zan iya fitowa in je in samu wannan sallar ta tahajjud ko ko ya abu annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba yin nafila fiye da raka'a goma sha ɗaya a dare ba a reba duniya mafi dacewa shine kada musulmi nafila suka wuce raka'a goma sha ɗaya a dare da duba fatawar kubra الكبرى مجلد فرق شافي نقري بتسعين دور بفتح الباري مجلد هو شافي نعسين نقري الله تجوا sai wannan yake cewa malami ne ba na bin malamin sallah biyar din nan na yi ne domin mummuna a aƙidarsa to shin zan iya bin sa sallar gawa bi ma'ana sallar jana'iza ina ga kamar mu ya kamata mu tambaye shi ba shi ne zama da tambaya ba baya bin malamin salawatul khamsi saboda mummunar aƙida yanzu ya ce ya bi shi sallar jana'iza ai mu ne za mu tambaye shi me hana ka bi shi wancan sallah idan abin ya hana ka bishi wacce sallah ya tabbata gare ka to wannan abin ko yana hana ka bishi a sallar janaza kada ka tambaya ta gaba sai ta gaba yake cewa malam shi ya halasta musulmi su gayyaci kirista majinin ya gina musu masallaci bai kamata kafiri ya aikin ginin masallaci ba ah, yana cikin fatawar lafiyar da'ima mujallar na shida shafin ɗari biyu da sittin da takwas tambaya ta gaba sai wannan yake cewa tambaya ta yi ta ce. don Allah mutum ne yana aikin albashi sai kuma lokacin fidda kai ya zo kafin ya sayo abin da zai yi fidda kan sai wani bawa Allah ya bashi buhun masara to zai iya fidda kai da wannan masara ko kuwa sai ya jira ya aishi albashin shi sannan ya sayo a kasuwa ya fita. Ai tunda an bashi mallakar sa ne da wancan da zai samu na albashin sa da wannan duka mallakar sa tunda ya zo mallakar sa yana iya fitarwa daga jiki. Sai wannan yake cewa tambaya ta malam game da wannan hadisi ya inganta shi ana bi Abdulrahman عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم ليجمع خلقه في بدن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمة بكتاب بكتب رزقه وأجله وأمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يأمن بأمر عمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا الذراع ويسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا الذراع ويسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم ما لم يمن ينجز ولا حديث رواه البخاري ومسلم حديث يا إنجاز أنا تتنبأ كيوم Sukan bai ta daga bai kusa shi malam gaskiya ne gaskiya ne idan mutum ya samu sujada biyu a sallah amma bai samu rukuni ba ya samu raka so mafi inganci shi ne wanda ya samu ruku'i ya samu ya samu raka in ka samu liman yana ruku kafin ya daga a sallah ka samu wannan raka wannan shi inganci a duba a galil cizo na biyu shafin dari biyu da sittin da uku sai wannan yake tambaya cewa malam don Allah ka yi mini bayani ka yi mini bayani ni ne nake fama da rashin lafiya a cikin watan azumi bara sai Allah da ikonsa ya sa na samu juna biyu sai gashi a cikin azumi na haihu don Allah kai mini bayani shin ko zan yi ko kuma ciyarwa zan yi malam wanda rashin lafiya ya sa ya bar azumi zai dama wannan azumi yana cikin almasu'a mujallar na uku shafi na da shirin da uku tambaya ta gaba. sai take cewa malam da Allah a yi mini cikakken bayani wanda mai adabul mufrad ya kawo hujja cewa da imamu cewa ana iya taron suna. ban fahimci wannan magana ta shiga da imamu imamu. karanta tambaya ta gaba. sai ne wanda yake cewa sai ne wanda yake cewa da fatan malam ya sha ruwa lafiya mutum da yake makaranta shi dan makaranta ne ko makarantar nan ba tare da ya samu aiki ba wato yana barin wurin aiki daga baya sai samu aiki yana barin wurin aiki yana tafiya makaranta menene matsayin aikin sa da kuma makarantar da yake zuwa bayan yana ansa albashi idan da sanin hukuma daidai ne in babu sanin ta ba daidai yake ba yana cin yana ha'inci yana cin haramun